Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya baba ya ne mai gabatarwa. sarkin saudiya salman bin salman bin abdulaziz da shugaban amurka donald trump sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɓaka karfin sojin saudiya na tsawon lokaci wadda za ta ci dala biliyan 110 wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don karfafa hudansu na soji da tattalin arziki a yayin da yake ganawa da yarima muhammad bin sayif a birnin riyadh shugaba trump ya ce wannan gagarumar rana ce shugaban ya ce akwai ayyuka a lokacin da yake tsokaci akan ayyukan da yarjejeniyoyin suka tanada a wata sanarwa da fadar white house ta fitar tun da farko na cewar yarjejeniyar tsaron za ta samar wa kamfanonin amurka da ke gabas da tsakiya ayyuka tare da kirkiro dubban sababbin ayyuka a sashen masana'antar tsaron amurka a wata sabuwa kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce yarjejeniyar dala biliyan 100 da amurka da saudiya suka kulla a jiya asabar wani yunkuri ne na mayar da martani ga karfi da iran ke amfani da shi wurin cutar yankin da yake jawabi a wurin wani taro a jiya asabar da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen saudiya abdul bin aljubir tilasin ya ce shirin tsaron da suka kulla zai taimaka wa tsaron saudiya lokaci mai tsawo da ma baki dan yankin gulf ya ce wannan shiri da aka sanya hannu a kai an kulla shi ne saboda karfi da iran take cutar da yankin da kuma barazana da iran din take yi ga yanki baki daya wanda ya daɗe akan iyakokin saudi arabia wannan yarjejeniyar tsaron da aka da ya fara aiki nan da nan yana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don ƙarfafa hudansu na soji da kuma tattalin arziki waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc 'yan matan makarantar chibok 82 da suka kubuta bayan sun kwashe shekaru a hannun 'yan kungiyar boko haram sun sadu da iyalansu a birnin abuja a jiya asabar waɗannan 'yan mata suna cikin 'yan matan makarantar chibok da kungiyar 'yan ta'adda suka yi awon gaba da su a shekarar 2014 an kubutar da su ne a wani shirin musayar fursunoni tsakanin kungiyar boko haram da kuma gwamnatin najeriya a cikin watan oktoba wasu 'yan mata 21 sun kubuta a cikin irin wannan musayar a yayin da aka sallami wasu wasu kuma suka arce daga 'yan boko haram ya zuwa yanzu sama da mata ɗari ne suke hannun 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sai dai gwamnati ta kyautar zaton cewa za ta shiga wata tattaunawa wanda za a sako su. rahotanni daga arewacin siriya na nuna cewar 'yan kungiyar masu tsaurin ra'ayin islama ta isis sun kashe fararen hula goma sha tara ciki hadda kananan yara guda biyu bayan sun yi garkuwa da su a wani ƙauye da ake ganin 'yan yana ƙarƙashin ikon rundunar amurka mai yaƙi da ta'addanci babu cikakken dai bayani akan wannan batu kuma jami'an amurka ba su ce ofan ba a jiya asabar akan wannan kisar amma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta syrian observatory ta ce da take sa ido a yaƙi da ake yi a syria ta tabbatar da aikata kisar a shekarar jiya juma'a wanda ya faru tsakanin raka babban tungar 'yan ta'addan isis da kuma dizel observatory ta rawaito cewar mayakan isis sun kama mutane uku na rundunar yaƙi da ta'addanci a cikin wannan samami da suka kai sai dai zuwa yanzu wato ba a san hali da suke ciki ba amma wasu hotuna da suka bayyana ya nuna ana gab da kashe su sama da ɗalibai makarantun sakandare 23,000 a somaliya ne za su yi jarrabawa a ƙarshen karatunsu na sakandare duk da barazanar da 'yan bindiga suka yi a kwana-kwanan nan cewar za su ja kunnen duk iyaye da suka amince 'ya'yansu suka je makarantar nasara ko kuma wato suka je jami'a ministan ilimin somaliya da ake kira abdulrahman dahir usman ya ce za a gudanar da jarrabawar ne da aka fara a jiya asabar a cibiyoyi 77 a duk faɗin jihohin tarayya da suka hada da galmudug da hisharbela da south east da jubaland da kuma benadir da yake kaddamar da jarrabawan firaministan somaliya hassan ali khairi ya ce ilmantar da matasan somaliya ita ce hanya ɗaya tilo da ƙasar za ta koma kan mulki na ƙwarai khairi ya ce wato kashi 70 cikin 100 na al'umman ƙasar matasa ne don haka dole a basu ilimi Kamar yadda masu sauraron wannan shiri ba za su kasa ji ba a shirye-shiryenmu da suka gabata malamin addinin Islama na farko da muka gayyato cikin wannan shiri shine marigayi Malam Muhammad Awwal Albani Zariya. Har gobe Allah ya yi yawa da masu Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Tare da taimakon fasahar zamani muna ci gaba da samun taimakon Malam Albani a faɗakarwa da yake ci gaba da yi daga sakonnin baya da aka adana tun yana rayukan muhimmanci. Wannan Malam Albani ya yi magana ne kan yadda jahil. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Sake hanya. A 1979 yau shekara 27 injiniyoyi ne kwararru likitoci ne kwararru ga zafin san addini ba su san shi ba sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar bayero suka ce bokon ya zama kafirci a arewa ake wannan fatawa suka koma suka lalace yanzu sun ɗaiɗaice a cikin jama'a sai waɗanda allah ya nufa da rahama akwai yaro ɗan nan benin street nan kasuwar sabon gari yake yankan farce a lokacin yana karanta medicine zai zama ƙwararren likita inda ya yi haƙuri sai ce kafirci ne sai koma kaso sabon gari yana yankan farci wannan awar ta sake taso mana yanzu daga maiduguri yaranmu suka taru har bikin kona satifiket aka yi a garin maiduguri wannan yana da masters wannan yana da digiri wannan injiniya ne wannan ya yi suka ce bokon kafirci ne suka kona a arewa ne ake wannan ina zaune a yola shago muna dan harkokin gsm yaro ya zo ya same ni kai ne mala albani ni ce ni ne ya ce na zo in gaishe ka ne mu ne almajiran wani da ya ba mu fatawa mun daina boko na ce to ya yi kyau tunda babban malami ne ya baku fatawa sai shi kanshi sai dariya me kake karanta ya ce yana karanta biology education ne a fce ma'ana yana karatu ne game da ilimi na malanta akan tsirrai sai na ce to kaga yanzu ka bari yanzu ni kuma nan da ina nufin ni ina gama makaranta da kai da malaminka ni kuma dinni ne malaminku ni kuma na taho karatun boko da ni kuma na gama zan je in kafa makaranta da sai in ɗibo irinku da kai zaka karanta mana da biology amma yanzu kai ka makaranta yanzu na kafa makaranta don haka kaga manufar tawa sai ta crash kenan na ce to amma yanzu wannan turaren da kake siyarwa shi kuma fa sai dariya na ce to sai da wannan ma kafirci ne ya ce eh na ce sosai kuwa yo ba zafin kai bane ai ba qur'ani ne ko hadisi ba fatawa ce kawai ba fatawa ba ce jama'a in ka ci ka koshi koshi ke na ce sai da turaren maka ai kalmar kafircin sun mai da ita alewa ne alewa shiga cikin daura aka ga mun muke guda amma in aka fara janta sai ta tsawo ta kai duk inda ake so to kalmar kafircin ai dabara ce kawai eh haka na haɗu da wani ya ce wa kafiri ne na ce me yasa ka ce kafiri ne ya ce saboda annabi ya ce idan wani ya ce wa musulmi kafiri to kalmar ba za ta faɗi ba ya ce don haka ni na tabbatar ni musulmi ne to tun da ya ce min kafiri to kaga kalmar ta koma kan shi kenan jama'a ku ji yadda ake randa bawul da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya zama wasan yara jama'a wallahi matasa mu ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu jama'a idan ba ku karatu ba wallahi kuna ji kuna gani kaskanci da wulakanci zai kai gare ku hukumar rarar man fetur wadda mai rago ya zama mata sakatare general tana ba da scholarship duk shekara amma ka je ka ga scholarship tun da aka yi ta kuma kun san yan arewa ne suke shugabancinta aka ba mai rago aka cire shi aka zo aka ba wani anan kaduna aka cire shi yanzu dan fataskum ne mutumin yobe yake yi nan kullum za mu gani a ana ana bikin baiwa mutane scholarship su je su yi karatu amma cikin mutum ɗari da wahala ga kwaya ɗaya ɗan arewa Har yanzu dai muna yankin gabas da tsakiya. Gwamnatin jihar Bauchi ta himmatu wajen ganin ta inganta ilimin ɗiya mata kuma bisa dukkan alamu jama'ar jihar sun yi na'am da wannan kiran da kuma yunkuri da gwamnatin take yi. Kwamishinan kula da jin daɗin mata ta jihar Hajiya Asabe Hamma ce ta bayyana haka tattauna da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa a lokacin da kai ziyara jihar Katsina. Kwarai da gaske suna ma ba da goyon bayan tunda tun ba yau ba. ni din nan kafin in zo wannan matsayin a da na yi baturiyar makaranta wato education secretary kuma ba sako lungu da mamuje ba mun advocacy wa iyaye a kan sa 'ya'ya mata a makaranta alhamdulillah tun a lokacin ka je musamman a makarantun ƙauyuka za ka samu yawan yara mata a makarantun ya fi na maza to a yanzu ma haka take bare kuma gashi shi wannan gwamna zai ba da tallafi iyaye sun karɓi wannan abun sosai suna kuma sa 'ya'yansu a makaranta musamman za ka gamta mu iyaye mata don akwai wani ra'ayin cewa ita mace ko ka ba ta ilimi za ta yi aure ne a cikin wani family don haka in ya ga bai da isasshen kuɗi ya fi son ya ba da ilimi wa yaro namiji to mu kuma iyaye mata za ka sha mamaki a Bauchi state suna kokari sosai akan su ga sun ilmantar da 'ya'yansu mata to yawanci nauyin masu suke dauka an ce kudin makaranta ne an ce ko a sai wani littafi za ka samu iyaye mata su suke daukan nauyin wannan abu Dr. Ali Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya ce al'ada na yin tasiri akan ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya kalubale wanda za a ce ya shafi ilimin 'ya'ya mata musamman mu a wannan arewacin Najeriya ko musamman ga al'umma Hausawa shine akwai tasiri na al'ada akwai kuma tasiri na addini to waɗannan su suke taka muhimmiyar rawa wajen ilmantar da ɗiya mace musamman ilimi na zamani za ka ga cewa yarinya da ta balaga ya mata aure to shi kuwa daga lokacin ne in ilimi za ta yi na zamani misali daga lokacin ne ma ta fara saboda lokacin za ta shige shi to kuma ka san ilimi musamman ga ita mace na zamani din nan yana da wuya a gare ta abubuwan da suke zama matsala ga bawa mata ilimi to su ne ya kamata a duba a ga za a taimaka musu domin su sami saukin samun shi ilimi din gwamnatoci suna bakin kokarin su yanzu ka ga barin baka misali da jihar ta da na sani nan jihar Katsina su suna bakin kokarin su wajen inganta makarantu din da inganta harkokin koyewa din to kaga wannan zai taimaka musu wajen mai da hankali wajen bawa su ɗalibai ilimi musamman a mai da hankali kan al'amarin da ya shafi mata balaga ɗaya mace zai kasance a shekara goma goma sha hudu kwai yan kwanakin nan da muka kalli wata dattijiya wadda ta kai shekara saba'in a duniya ta tafi jami'ar alkalam da ke katsina har ta karatun digiri ba ganin wannan su ma wani abu ne da zai kasance basu. su dogaro da wai suna da rauni na shekaru da kaga wato shi ilimi kamar yadda ake cewa shi ba a mai yayi tsufa ba a mashi kumarinta shi ilimi fa haka mutu ba ga mukun shi ai daga tushen ilimi daga kwarewa ne abin da tura ke ce mai experience magana mata waɗanda suke gidajen mazan su yana hana samu zuwa sami musamman akalla takardar shirya ilimi ta kasa dinnan NCE ta koyewa dinnan to saboda haka nan sai muka ga cewa to bari ba za su iya zuwa makaranta su zanna saboda al'amura na iyali mazan su ma ba za su basu ba to sai muka kirkiro da abin da muke kira NCE part time wanda koyewa ranar Juma'a da Asabar ka gani mai gida zai iya barin matar shi ta zo Juma'a da Asabar ta dauke sai muka dunkule muka matse kwasa-kwasan gaba ɗayan su Alhaji Isa Yusuf na makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha da ke a dai a a karamar hukumar manumfashin jihar Katsina ya yi kira da a tallafawa yara mata da suke da nisa da makaranta daga gidajensu. Kamar irin maganar wannan wuri mai nisa, to ana iya taimakawa saboda idan aka taimaka musu ta ba su motoci za a ga wa'yansu gwamnatoci sukan ba da motoci ana tafiya ana dan ba da 'yan kuɗaɗe yarinya ta hau ta je makaranta kuma wannan motar ta gwamnati za ta dawo da ita gida. To kaga wannan ma in aka yi shi zai taimaka idan kuma da hali a rika gina makarantun inda za su zanna kusa da gidajensu idan kuma da hali a yi musu bodin a tara su a makaranta a tara su ana koya musu to kaga wannan matsalar ta fyaɗen nan duk da sauransu da tsoro da rashin tsaro da zai kawo su ma wani lokaci iyaye musamman su maza ba ma matan ba da suke tare da 'ya'yansu mata dan suna da kamar matsaloli ko akwai shawara da za ka ba su waɗannan iyaye na ganin cewa ilimin ƴaƴa yana da muhimmanci eh, ilimin ƴaƴa yana da muhimmanci yana taimaka ma yarinya ta zanna lafiya a gidanta da mijinta da abokan zamansu. Hajiya Mariya Abdullahi wadda ita ce shugabar kungiyar manyan mata wato Hilwa a jihar Katsina ta yi nata bayanin kamar haka. In ka kalli ajujuwa na sama za ka ga cewa yara mata ba su da yawa kamar wannan lokaci. Wannan lokacin akwai waɗansu ajujuwa ma waɗanda yara mata sun ninka mazan saboda haka ƙoƙarin gwamnati ne. Akwai ni na sani cewa akwai waɗansu makaranta. makarantu ko kuma in su iyaye wanda sabil da talauci ba su iya kai yaran su to amma gwamnati akwai wasu kudade da take hidda musu har sana'o'i na san an sa mata su rinka yi don su samu hanyoyi da za su ci eh, gaba da biya ma 'ya'yansu. su Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Gwamnatoci a kowane mataki a yankin gabas ta tsakiyar sun himmatu wajen sake gina yankin ganin ɓannar da rikicin Boko Haram to ya haddasa a yankin na rayuka da dukiyoyi musamman ma kuma a ɓangaren ilimi. Masana harkokin ilmi sun ba da shawarwari kan yadda za a sake farfado da harkokin ilmi a yankin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana. A inda gwamnatin Najeriya ke niyyar kafa hukumar bunƙasa yankin gabas maso arewa masana harkokin ilmi na janyo hankalin shugabanni da kuma kungiyoyin agaji bisa matsaloli da suka jebanci ilmi a yankin Profesa Agustin Okoronka ya yi shaidar barnar rayuka da dukiyoyi da aka yi a garin Mobi kafin gudun hijira na kwana biyar da yi zuwa kasar Kamaru. Ina cikin inda wannan bala'i ya shafa don ina garin Mobi a lokacin. Daga nan na yi gudun hijira zuwa kasar Kamaru na tsawon kwana biyar uh, saboda haka na fahimci uh, yanayin takaici da 'yan gudun hijira ke ciki um, uh, Idan ana niyyar taimakawa waɗanda wannan fitina ta shafa, abu na farko shi ne dawowa da su matsugunansu. Duk wani shiri na wucin gadi inda ake gudanar da makarantu a sansanonin gudun hijira ba zai tanada komai ba. Number is to rebuild the Na biyu akwai buƙatar gina makarantu. Muna karanta batun farfadowa da makarantu a jaridu amma a ƙasa kuwa ba mu ga komai ba. Malamin jami'a Muhammad Bashir na jami'ar fasaha da kimiyya ta Modibbo Adama da ke Yola ya ce cimma nasarar farfadowa da makarantu a gabas maso arewa zai ta'allaka ne bisa tsara dukkan wata shiri da ta jibanci wannan al'amari kan tsararren kasafin kuɗi. Eh, gwamnatoci da suke da hakkin ah, tabbatar da cewa an samu ilimin to su aiwatar da ababen da ya dace musamman dangane da abin da ake ce masa budgetary planning ya zamanto duk wani shirye-shiryen da suke da shi na tada ainihin wato komaɗin ilimi a wayannan guraren sun saka shi cikin wato kasafin kuɗi ta yadda za a samu abin da bature ke kira sustainability wajen revitalizing wajen tada komaɗin eh, ilimi ya zamanto e, ba wanda yake da hujjas cewa a'a ai ba kasafin kuɗi bai kamo shi ba a'a ba ai capture ɗinsa da sauransu to ya zamanto e, is captured a cikin budget ba da ilimi a makeshift e, environment yana distorting ma ilimin da passive aka bayar ma din dan kaɗan da ake bada din ma yana distorting din shi saboda yau ka aje yaro a wannan gurin mai yiwa environment din ko kuma yanayin gurin eh, ko dan sanyi sanyi ko kuma gefen hanya ga manyan motoci ga horn ga wasu wane ne wane ne yau an mai da shi wani gurin gobe an mai da shi wani gurin jibi an mai da shi wani gurin to ko da ma ka da yan takaitaccen ilimi to zai zama distorted yaron bai zai ainihin samu ya linka ya hada wayannan ilimin muka da ka ba shi ba haka shi ma dr egunshola ibrahim ya ce ba ma batun ilimin cikin aji ba kamata a yau waɗanda wannan bala'i ya shafa tanadin ilimin sana'o'i celebrating normal children education, primary, secondary. For long, I neglecting adult education. And this adult education shine area da muke ta emphasizing. Akwai wani mita da muka taɓa yi ma Abuja, muka ba da wannan shawarin cewa tsarin ilimin ƙasan gaba ɗaya baya ba da amfani wa wanda ya girma ko a ƙauye ya girma shekarunsa ya fiye shiga primary school don kunya tsakanin yara shi bai da provision inda zai je a ilimatar da shi ya koyi ko sana'a ko kuma ya zamanto ya shigo gari shi ma ya zama mai ilimi ka gani so all these adult education centers should be resuscitated and revitalized kuma yadda malam ya faɗa a ba da adequate budgetary allocation for it so that in mutum he was a school dropout ko don lokacin bai fahimci amfanin ilim ba bai san ta ba gare shi sai kuma da ya girma ya gama zama babba ya gafa abin nan da muhimmanci yana so ya koma ya yi kaga ya kamata a yi wani tsari da za a iya ɗaukansa a koya masa abcd a cikin mutane daidansa a shekaru da kuma experience ko da magidanta ne ko da shekarunsa ya fi na yara kaga sai a tara su kamar manya ajinsu daban a musu training na skill ko na noma ne a ko na wata sana'an gyara takalmi ne ko na ɗinki ne ko wani abu makamanci haka in aka yi wannan zauna gari banza za su ragu alhaji tukura bashir yana daga cikin masu baiwa gwamnatin jihar taraba shawara ya ce a matsayinsa na ɗan shiyar gabas maso arewacin najeriya damuwarsa shine a tabbatar da an warware matsalar marayu da wannan fitina ta haifar farko akwai batu maganan gina sabbin mahallan mutanen nan biyu akwai batu maganan gina musu makarantu da kuma wuraren shan magani abin da ya fi ƙarfi. ya fi biyun nan duka ƙarfi shine akwai ɗumbun ɗubatan yara wanda yau ba uwa ba uba ba baffa ba kowa suna zaune ne gara bamban kawai a duniya to ni abinda nake son gwamnatin najeriya ta yi da sauran hukumomi na duniya da suka ɗauki alkawarin da su sake gina wannan yanki ni na fi son hankalinsu ya koma wannan wuri wani mataki za su ɗauka akan irin waɗannan yara wajen ilmantar da su su zama masu ilimi domin kada su tashi fa a matsayin waɗanda ba ilimi ba iyaye. Jama'a da dama na fatar da zarar ƙurar siyasar zaben ina ya kamata a kafa cibiyar hukumar bunƙasa gabas maso arewa ta lafa za a mai da hankali ne ga bukatun waɗannan dubban dubatan jama'a da wannan bala'i ta sanya cikin hali mawuyaci. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Tun 1991 ne kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta ƙirƙiro da bikin karrama yaran Afirka ranar 16 ga watan Yuni na kowace shekara. Bikin ya samo asali ne daga kisan gillar da jami'an tsaron gwamnatin wariyar launin fata ta Afirka ta kudu ta yi wa 'yan makaranta baƙar fata waɗanda suka fito zanga-zanga a Soweto a 1976. Takin bikin na bana shine 'yancin adama da su, tilasa kyale yara su yi walwala a gansu kuma a saurare su. Ga abin da masana suke cewa kan lafiyar yara da neman ilimi a bikin na bana da aka a birnin Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana. A gaskiya idan yaro bai da cikakken lafiya kamar lafiya da ta shafi na magungunan rigakafi din nan da ake ta magana babu yadda za a yaro ya samu ginannen garkuwar jiki wadda za ta bashi ko ya samu fahimta na ilimin da ake koyarwa saboda kuma in yaro bai da lafiya ba zai iya 'yan wasanni da za su ƙara buɗa mai ƙwaƙwalwa da za ta ƙara sa mai fahimta na karatun da yake koya a makaranta ba so gaskiya hakikanin gaskiya yana da kyau iyaye su rinka kai yaransu suna samun cikakkun dukkan magunguna na rigakafi to idan aka dubi bangaren ilimi fa yaya abin take a gaskiya ya kamata gwamnatocinmu su yi kyakkyawar rawa a wurin irin wannan abubuwa saboda kamar nan mu najeriya an ce ilimin yara kyauta ne saboda duk yaron da aka san yana zuwa makaranta zai je ya koyo tarbiyya ne mai kyau kuma idan yaron ne ya koyo tarbiyya to za a amfana da shi a yankunan su za a amfana da shi a jiha za a amfana da ilimin da yaron nan ya samu a ƙasar su ma so gaskiya mu ta najeriya ta yi rawar gani a wurin sa ilimi ya zama kyauta kuma akwai wata kasa a afirka da su ma ba su yi irin wannan ba ya kamata su yi saboda idan ka dubi kamar jihar kaduna gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'in ma saboda bugu da ƙari ya sa ma har abinci ana ba yara a makarantu don a jawo ra'ayin iyaye su kai yaransu makaranta na tambayi wata uwar gida ta samu halartar zuwa taron ina muhimmancin ilmantar da yara da suka fito daga nahiyar afirka ya kamata mu yaran mu su dinga zuwa makaranta saboda su samu ilimi su samu tarbiyya mai kyau kuma su samu su san abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya saboda su ma a girman su su iya su contribute su kota in a abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu idan babu ilimi akwai abubuwa da yawa da yaro ba zai iya yi ba idan ya girma koma a kankanta ma yaro ba zai iya akwai guraren da ba zai iya je ya sake ba so ya kamata a ce muna kai yara mu makaranta saboda su samu ilimi su samu kuma tarbiyya mai kyau sannan kuma su zama relevant a cikin society mu na yanzu na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan bikin shin ina muhimmanci wannan taron sunana aisha isiyaku pharmacist to wannan rana ita ce rana yara africa african child saboda haka wannan na pakfa coalition din sun zo sun yi press briefing ne on abubuwan da suka shafi lafiyar yara abubuwan da gwamnati za ta iya yi ta taimaki lafiyar yara a kara inganta lafiyar yara. Kamar wa'ina yara kenan kuna nufi na nan Najeriya? To duka kananan yara Afirka kamar yanzu da an yi maganar immunization kowa ya sani an ce rigakafi ya fi magani ya kamata a kara sensitizer mutane su kara zama a waya su san cewa in suka ma yaran su rigakafi ciwon ma ba zai same su ba har har kai ga kwanciya asibiti ko ma mutuwa gaba daya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Kushin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya to dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogon yana luwaɗi da mu. idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani. Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina in zai yi da nama na sai ya bani yata. Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zaurawa. mayar kare hakkin adama. Gaskiya mun yi bakin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi. ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe 5 agogon ghana kai mata su ne duniya mata da karatu karatu soyayya ma ai ilimi ce mi ke bambancin so kauna yan makaranta yi karatu ilimi hanya ta nagarta. karatu na kifan amfana yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta wannan Allah kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Hiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.